Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da rukunin gidaje mai ɗakuna 200 a yankin Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue. Rukunin gidajen wanda shine na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar zai kasance matsuguni na dindindin ga waɗanda bala'i ko wani tashin hankali ya shafa har sai sun samu natsuwar da za su koma yankunansu na asali. Da take kaddamar da rukunin gidajen wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da ƙasashen Afirka ta Yamma Angel conge a Tangana ta ce kasancewar jihar Benue ta sha fama da rikicin cikin gida da matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya sanya fiye da mutane dubu ɗari uku gujewa daga mahallansu. It is about having people being protected, especially when you talk of vulnerable women Ta ce babban abin da 'yan gudun hijirar ke bukata shine tsaro da samun rufi a kansu musamman wa mata da yara. Madam Angel ta ce da damar su suna bukatar abinci da sana'o'i da za su inganta rayuwarsu. Shi ya sanya hukumar zaben waɗansu da ta kai jamhuriyar bene, don yin nazarin wani shirin noma da kiwon kifi da na dabbobi irin na zamani mai suna High Project don samar wa 'yan gudun hijirar a wannan matsuguni. Mataimakin gwamnan jihar Benue Benson Abuonu wanda ya karbi gidajen a madadin gwamnatin jihar Benue ya ce ƙananan hukumomi goma sha biyu ne daga cikin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar suka fuskanci munanan ayyukan ta'addanci wanda ya sanya dubban jama'a ke gudun hijira a ciki da wajen jihar. especially between government and development agencies like the United Nations. Value can be added to the lives of our vast population that have become victims of these crises. Ya ce samar da matsuguni na dindindin wa 'yan gudun hijira a jihar ya nuna kenan idan akwai kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da hukumomin da ke hankoron ci gaba kamar Majalisar Ɗinkin Duniya, rayukan al'umma za su kasance da daraja musamman waɗanda aka yi wa barna sanadin tashin hankali. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue, Mr. Boniface Odese, ya ce gwamnati za ta sa ido sosai wajen kula da gidajen. Za mu sati na kwamati duk da mutane da zuwa aka kore su sun zo suna ciki. Za mu sunayen su a yi rajista na komai da komai Musan san wurin da aka kore su musan san wurin suka kore su sun zo kuma mu tambaye su abin da yake damu su saboda mu san abin da za yi gwamnatin jiha tana da niyyar gina ma waɗansu irin waɗannan gidaje musamman a wuraren da aka zamu tashin hankali ka zuba ka je can a gan kusa da makawar din nan in ka ga na kudu ka ga akwai dogon gidaje wurin shi ma idp camp ne federal government tana yi state government mu sun samu kudi za su yi za yi ko ta yi na na kuma ji ta bakin waɗansu da ke gudun hijira wanda tuni suka mamaye ɗakunan. sunana tikwasi ne ta ni gani ba abin da zan ciki na. to na ji labari ta ce na zo na shi ne zan samu abincin da yara na victoria mun gasuwa da yara mu da sun taimako mu mun samu dakunan da zan huta da rai mu ba haka ba muna kwana a ba wuri da zama kwanciya yanzu haka ba mu jin sanyi ba mu jin komai bukata mu yawancin yara mu muna da su a jeji da yawa ba makaranta ba asibiti mu tsofaffi ba mu yi mu samu karfi mu je kasuwa mu je mu saya ko magani ba Waɗansu 'yan gudun hijira kenan da suka samu matsuguni daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue.